ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuntube mu daga karfe goma na safe kowace rana zuwa karfe shida na yamman kowace rana muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya tabbatar da mu a cikin alkhairi ya kare mu da dukkanin sharri amin summa amin kun san mun ce muku duk inda muka ji wani amfani wanda zai amfanar da ku da mu ga baki ɗaya za mu yi ƙoƙari mu faɗakar da 'yan uwa ko mu sanar da 'yan uwa domin samun tsira a nan duniya da lahira mun sha magana shine ilimi amfanin shi a bayar menene amfanin ilimi ka ɓoye shikenan in ka mutu ka tafi da ilimi faɗa mu bayan Allah ba yahudanci ake ba islamikanci ake yi inda islami kai mabiyin muhammadiyya ne so duk abin da Allah ya sanar da kai ga yamu al'umma shine riba ka wallahi boyewar ba kawai bane ba abin da zai kara maka to wai shin ba a sanarwa ba a faɗa kai aka kai ka sani ba a karantarwa kai aka karantar da kai aka sani wannan shine amfanin ilimi kar ka mutu da abubuwa da yawa a kanka ba al'ummar annabi wala baka san inda zaka dace ba maybe duk ayyukan da kake yi na ibadar da na kaza kaza kaza kila Allah bai karba ba kila wani abu da zaka gaya ma wani bawan Allah da ya shekaru da cuta ya samu waraka wallahi kila anan da can yake yan uwa ku fito da ilimi a gaya wa bayin Allah bayin Allah suna buƙatar magani na yi karo da bayani na wani bawan Allah dakta wanda ya bayani akan abin da ya shafi a wani taimako da ake ma 'ya'ya mata waɗanda za su yi amfani da shi kafin su je gidan miji wannan abu akwai kama, wanda suke da kama wanda muka taɓa bayarwa amma ban taɓa bayar da wannan kuma ban taɓa ji ba kuma tsakani da Allah ban taɓa karo da hadisin ba amma na yi karo da shi na manta Dr. Isa Yalwa Allah shi ƙara masa lafiya a bakin shi na ji wannan hadisin ya rawaito shi ya karanta shi Dr. Isa Yalwa Bauchi a wajen shi na ji wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha take cewa lokacin da na kusa tarewa a kai ne gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san lokacin da aka yi aurenta tana da ƙananan shekaru to lokacin da za ta tare ba ta da ɗan jiki ba ta da ƙiba kuma ba ta da wato kamar yadda kuke kira mu malam me za mu sha mu ɗan yi bulbul me za mu sha mu ɗan jikin mu yi bulbul haka mu yi kyau mu yi haske musamman iyaye suna yawan kira na me za mu yi ma 'ya'yanmu wanda jikinsu zai yi bulbul su yi haske jikinsu ya gyaru ma'ana za a kai amarya ɗakin miji sai da aisha ta ce ana haɗa abubuwa guda biyu ana bata tana amfani da su kuma cikin yarda allah kafin a kai ta ɗaki sai da ta yi bulbul kuma ta yi haske kuma ta yi kyau saboda haka ya ku iyaye sai a saurara da kyau a ɗauki waɗannan abubuwa guda biyu a rika ba 'yan matan da za a yi ma'auri suna amfani da shi aure bai rage saura wata biyu ba sai a fara amfani da shi sai a ga abin da Allah zai yi har ku 'yan matan da kuke jin mu wadda ta san za ta yi aure kai ba budurwa ba ko bazawara ce wadda za ta yi aure tana son jikin ta ya gyaru ta yi bulbul ta yi haske a ah? to ta amfani da waɗannan ɗanyayyukan abubuwa guda biyu abubuwan ga sunan masu sauƙi kuma ko ina ana samun su da na aisha ta ce mukan akan haɗa mana kokamba da ɗanyen dabino mu rikaci ci kokamba da ɗanyen dabino sai mu ci shi da safe bayan an ci abinci inda hali ana iya cin shi da yamma wannan kuma wata fikira ce ta masu ba da magani da sanin halittar ɗan adam mu muka ƙaro wannan amma asalin magana shine kawai ana cin kokamba da ɗanyen dabino to amma yanayin tafiyarwar jikin ɗan adam da kuma halittar ɗan adam da kuma yanayin narkewar abinci a jikin ɗan adam shine muka ga inda hali a yi so biyu da safe idan an yi breakfast a ɗauki cucumber a yayyanka ta a ɗauka kaɗan ba wai da yawa ba misali in aka sa guda ɗayan nan to sai a raba ta uku kashi ɗaya da ɗanyen dabino guda biyu ya isa da daddare a ɗauki kashi ɗaya da ɗanyen dabino guda biyu a ci insha Allahu rabbi za ki ga abin da zai faru iyaye idan an ji a gaya ma 'ya'ya ko kuma a siya a basu wannan tabbataccen bayani ne daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fada za a gwada in an gwada an yi a sanar da al'umma duk inda suke su masu gwada kada mata da subscribe da sharing da comment da danna kararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mu mun daura muna muku fatan alkhairi ma'assalam